ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين a cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah amma da zarar kafirai sun cutar da shi saboda imaninsa sai ya ɗauki cutarwar kafirai kamar azabar Allah ce sai ya ridda ya bar imani don ya dace da kafirai kuma idan nasara ta faru gare ka daga ubangijinka ya kai wannan manzo sai su ce ai lalle daman muna tare da ku ya ku a kan imani shin Allah ba shi ba ne mafi sanin abin da yake cikin zukatan mutane ba babu abin da yake buya gare shi na kafirci da imanin da ke cikinsu to ta yaya za su ba Allah labarin abin da ke zukatansu alhalin shi ya fi su sanin abin da yake cikin zukatan nasu